tsoron sharrin guguwar da ka iya tasowa nan gaba. Haba gadi, bai kamata kana sauran karaya kan cimma burin abin da ka je Kin san ina jin tsoron sharrin alaji. Gaskiya ne, amma duk da haka ka ci gaba da addu'a don ka cimma buri akan abin da ka je Gadi, yanzu sati nawa za ka yi? kwata-kwata sati ɗaya nake so in ji na gaya miki ko babu komai ina son in dinga dawowa in ga kyakkyawar fuskarki bayan na ga kyakkyawar fuskarki kuma in ga umma <laughs> gaskiya ne to zan ci gaba da maka addu'a kamar yadda na saba ni dai yanzu ki sauri da ta fita in zo rasa mota ki janyo min da na san so ki ce <laughs> na ce yana akan kujera daga ciki ko ba ki gani ba ne? Gari nan. Ah, ɗago wula sai zama wani abu daban. Kaga dan kunne na ne ya cire na tsaya nake dan. Allah sarki. Yawa. Yawa. To kin gani Gaskiya ne. Hmm? Ke ke ta kawo rigima ana tabatawa da ke. Ko ai da an faɗin ma ai kai kake ji ake yi. Ha. Ba wai ni ke sa ake rigima ai rigima ai sai an samu abokin yin shi ko? Hmm? Yau daga hawa da bar ake yi. <laughs> Kai kai kai. to madalla to Allah shi albarka kuma alkawarin mu da yau zan kawo miki eh kina so a ina so a dan kawo kawo miki dai zan kawo miki so tsiran lololo zan kawo miki me kwanduwa ta ji tsiran lololo da me kwanduwa to alaba da sai a to kin yawa ko da za a zo nema ha akwai wani magana ina ganin duk yadda za a yi yau wataƙila fa wataƙila yau za a kawo ta wace ce ba a a za ka mai mai wadda kanwa wadda za ta taimaka miki dariya <laughs> ce kaza ba amarya mm. amarya fa ka ce mun a da Allah ka bari idan da wasa kake min da Allah ka bari da Allah ka ha da Allah irin amarya Allah da gaske ne eh eh ha aure malam haba yanzu saboda Allah eh. yanzu duk hakurin da nake yi da kai a cikin gidan nan yanzu ba ka gani da irin mugayen halayenka tsakani da Allah kin kada ka don Allah duk magana da zaki da wani mai da shawarar shari'a Allah in kina kawowa dikin ta kin ta mada lissafi wallahi zan yi maganin abu kishiya to ta shigo gidan magani ta shigo gidan ta zo ta same ni ba dai kishiya ba ta shigo To haka ake so. Ta shigo mu gani. Ko ba amarya ba. Eh ta shigo mu gani. Ke tsaya da a kirke ki. Na kawo ba daya biyu uku hudu biyar shida bakwai ba wadda ban aure ba ma kin tattara ki ko ita. To bari in tabbatar miki da wani magana. Wallahi wannan ta karfin ki. Na gaya maki ku zauna lafiya. Mugun halinka dai yana borar su. Ni ko? Kai kuwa. To shikenan. kuma abin da suke son ga miki saboda kaunar da yake miki ki hankali yar malamai Yar malamai. Yar malamai to ina ruwana sai me? Ina ruwana da malatarsu. To. Bari in gaya maka wallahi ni na sha tabara na sha yatin na sha kuma rigakafin alas ne. Wallahi babu yadda za su yi da ni. Kin ji abin da ba na so a cikin wannan harka. Hey, kin gani? Kin ga? Wallahi ki iya bakin ki. Saboda su abin tsoro a nan. Ke ce ke maka abin tsiya. Ya tafi da kama ta dawo a kanki. magana ya ƙare ehe ina gaya miki don kudi ta faduwa ko kin ko kin sa faduwa ta shigo din magani wallahi ta funo to haka ki so wallahi ta funo idan ba sai ta tare ba kin ci a wannan dakin ke ai wallahi wannan yayi gara ta shiga cikin wuta wallahi gara hada mata ba ba ba man wuta ta shiga cikin da shiga wannan dakin wannan dakin ya fi karfin ta wallahi wallahi ya fi karfin ta wallahi a dai a sabbata kin so kin ga ta huta da wannan wallahi ya fi karfin ta zo miki da mai kyau yawwa maganar zaɓen da kika ce so mace za su zo mini kin ko Ka sa na tsaya ina ta jiran ka ka ɓata min lokaci kuma yanzu ka zo kana ba da su. Shi kenan ki Ni ba zan yi haƙuri ba kawai sai dai ka tsaya. to shi kenan za shi rama amma sai wani lokaci ba ki san wani abu idan kika ɓata rai mugun muni ciki amma idan kika yi dariya kyau dole ka faɗi haka kai dai kawai kana faɗa? haka ne saboda ni budurwar amma ni ina za a wani nemi kyau a wani ba dole a nemi kyau a wajen ki ba yanzu dai kira shi ji dariya an gani ko ya fi daɗi Ko ce ba, ba na gaya miki ba, yanzu dai kin ga kin yi dariya hankali na ya kwanta. Da na biyo ta bayan nan. Kuna ba! A kin gane, ba wai fara ji tsoro ba ne ba. Kin san me yasa na yi wannan tsallan? Kakana in zai fita farauta, a'a bari in tambaye ki da wa yake fita. A'a, kakana zai tafi farauta kwana da wa yake fita. <laughs> da yake fita na ji na amince su dai na ramawa ɗaya ɗaya da ɗaya. To shi an yi ɗaɗɗe kawai mu je ki amma ba ce mu komai ba ya hakuri ina? hakuri wallahi ba na son sa Muhammadu Gabi nake so kin ga dama ya min bayani ya kusan kammala karatunsa daidai lokacin da zai gama kuma lokacin an fara girbi kin ga sai ya zo mu auren mu na fita ku idan kin hana ni bacci kin yi mu fitsari a jiki kuma kin yi min kashi na tsabtace ki na yi ɗaune samun lafiya da ma duk wata bauta da iyaye suke yi wa ɗan'ansu duk wannan haƙurin da ni da yi ba kuma sai na ƙara miki da sabo ban taɓa tunani da zan zo miki da wata buƙata mai kyau ki juya min baya ba na isa ta na ce ki faɗa sake faɗa saboda biyu ashe ya dara kaina ne ashe ke ka tilice bai manci alheri to kin koya min darasi da Allah zai ban wata yar da ban mace irin wahalar da ne miki kan ba mama na ba na nufin gaddama ko a cikin wani farki ki taimake ni ki gane manufa ta. na yi ƙoƙari na gane wannan manufa amma na kasa fahimta komai ba na ganin wata hikima a cikin irin tantarewar da yake so ki mama ina son gani shi kaɗai nake so shi kaɗai zuciyata take muradi shi kaɗai zan iya sadaukar wa soyayya ta ki taimake ni ki bar ni a wurin gani taimake ni ki kirka min asiri ki aure alhaji bane kamar yadda na gaya miki Allah za mu ban duk wani abu saboda ni ban ga wani abu da za mu yi wanda ya wuce mu ban Allah ba Allah shi kaɗai ne zai iya mana maganin duk wannan abubuwan da suke tasowa. San ba zai yi ba, domin Allah yana cewa an sa. Idan bayina suka tambaye ka gane da ni, to hakika na gaskiya ina tare da su. Kamata ya mu dage mu ci gaba da addu'a na har Allah ya samu. Ke delu. Ki wuce ciki na ce miki. Ina wuni. Ba mu haɗu da shi ba. wannan ɗinkin ki sau da ɗinka uba ɗan tela kin ko san ba wanda ya isa ba uba ɗan tela zai ma ɗinki ba kin gani nan kin san ɗan shekara goma sha takwas ko shekara goma sha tara ko ashirin da biyu wallahi ga maki ki gane kin gane ana idan turanci ma yayi turanci kin san si kampo jitandra kuma malin jet brown ba wani abu gaskiya ne ya yawa to yau yau ki nuna min ki ta tatas ne zuciyarki to yanzu da ina ja da bayan na dawo sosai zan aiko da komai da komai a yi aka ma yau aka ma kawai shikenan da Allah mala ya isa kawai irin mara hankali ne wani irin shashashan majina ne kai kana zo mu tsofai tsofai da kai kana mu magana dan yan shekara goma sha bakwai Allah zo ka gidan na za a je za ki kai mun amarya abin da nake so da kai ka daina damuwa a rayuwarka ka ji ko duk abin da ya riga ya faru gabawa ya kaddara daga Allah ka ji ko ba na so ka dinga saka ranka kana faman da hankalinka a cikin abin da bai kai ya kawo ba ka ji ko ina na'am ina tunanin da ya tafi karfi na eh to ba wai tafi karfin ka bane ka gane ko nunin da ka riga kai min yadda mahaifiyarta da ta juya maka baya sakamakon zuwan wannan mai halin yanzu kana nufin akwai yadda za ka yi da shi to ka fawwala wa Allah dukkan abin da ya fi karfin bawa bai gagar ubangiji ba inna yanzu kina tunanin wani abu na iya afkuwa sabanin abin da ya afku kwarai da gaske wannan ai labari ne na Allah dukkan abin da ka gani ya fi karfin ka bai fi karfin Allah babu abin da ya gagari ubanci assalamu alaikum dai mata na Allah ya tabbatar da alkhairi maka canji maka assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya na lafiya lafiya amma na ji daɗin ganin ka lafiya dai saboda magana abokinka ka ci gaba da bashi shawara a bisa yadda kake bashi shawara a baya to ka ci gaba da bashi. Ya yi wani laifi ne? Ba wani laifi da in kun haɗu zai gaya maka kuma ne ne ke ne, ka Ba eh, eh. Ni ba kai nake sauraro, ina jin ka. Haruna soyayya ta da Bibi ta zo ƙarshe. Ban gane ba. Kana nufin ba ta son ka ne ko ku janye maka tai? Kai shaida ne Haruna kuma yanayi ya isa nuna maka duk abubuwan da suke faru. Abu ɗaya na iya ganewa. Amma bayanin da kake mun tana yana nuna da cewa Dele ta gaji da kai. Sanin kanka ne a ɗan tsakanin nan babu wani abu da ya isa ya raba mu. ina ganin da cewa kuwa an yi kutse a cikin soyayya ko ku akwai wani abu makamancin kutse a cikin soyayya haruna wannan shi kadai ya sa nake alfahari da kai a matsayin abokina wani alaji ne soyayya ta da bai mutu mikiya kana nufin a karkarar nan tamu akwai irin alazan nan tabbas ko shakka ba abin da kamar wuya saboda na san duk alhazan da muke da su a karkarar nan kaf suna da taku dattijai ne sosai su alhaji jibo da alhaji kai ba na jin za su aikata wani tabbas domin na ji kishin kishin bai shekaru da yawa a garin nan yawo ko da na ji ya sunansa ka gani na ko harafi dai ba zan iya gaya maka daga cikin sunayen sa ni dai abin da na sani kawai ana ce masa alaji Allah Allah kowaye ma a cikin ƙauyen nan kai ko birni za mu tsallaka Allah kowaye mun fi ƙarfinsa Allah waye wallahi ba zai iya da mu ba za mu faɗa wa Allah ku haba haba wallahi ba za ta yi wani haba haba Okay, now like... Ah, da ta nicht. shi na ji ko ka yi ha na fasa abin da ke magana magana kike dan rage miki hanya in aje ki can wurin kofa gari ko to ba zan can a ki ba in na dauke ki ma ni sa makaranta zan kai ki je dare eh, ba komai karki je komai ni zan kai ki tafiya kan nan zan tafi insha Allah Eh, in Allah ya yadda zan tafi wai ba haka ba na sa ku ne ko je da ko lokacin cikin tabbayi ne ban dan kuɗi da hannunki a cikin tabbayi ne da ai da ka bani malaka har yanzu ba su kare ba yanzu kuɗin hannunki har yanzu ba ki kashe ba Allah sauke miki hawata ta kaina hawata ta kaina ai tun da na baki na baki ne ki rinka amfani da shi ba na baki bane kawai don ki rika eh, da gaigaitawa hmm? to baki so sai muke ina te ina te biya ba to to ka siyo min waya <laughs> waya waya wannan waya to wace irin waya ki wace irin waya kike so ko ba ce mai zafi ba na kada shi ko an dace mata kawai kenan wata waya mai zafi na taba ne na ji sanyi ne a waya a shi wata zafi mai tsada a a ko wace mai to zan su yi miki waya zan su yi miki waya kuma waya mai kyau amma ki san yadda za ki da waya na ga miki kubra ko ki na ko ki ansa ko ka ansa ki ansa duk daya ko ki ana ruwa ko kar ki ana ruwa duk daya sai na yi sai na yi sai na yi alaji wani abu ne ke bani mamaki. na me ba wai yanzu ga yara sun taso ka kai ɗan ka rike kula yara ka kai hancin ka nema ka ce ka shiga shi ka fito nan ka fito nan amma wani lalatan kuma sai ga an tsallake wai ana dubi-dubi duben banza can wani guri daban Awa Alhaji, ai matsalar ta ce kai ne kake kabalu ba ka sadalu. Eh, za ka nemi aure sai an hada da batun sallan kai da kake kuma kai ma kai ma ka san fa da nake ibada da na sai nake sallana. Ah, Ana nufin hannun jarirai ne da kai. Hannun jarirai? Eh. Me ya hannuna? Me a hannuna jarirai? Kado, me ya na jarirai? Ba haka nake nufi ba, ba kai musu yayyafi alaji. Yayyafi sai ka yayyafa, shuka sai kai mata yayyafi take tashi. Kawai shi ne ka ga wani sai ka ɗiba kuɗi ka mika shi ne nan? Yawwa, ka ba da kuɗi ka ga aiki. In ka ba su dole su zo ko ba ka kira su ban da kuɗi za su zo. ai kuɗi ƙara magana ke na alaji kai ci kunu ya alaji <laughs> wato hanka da naira wallahi hanka da naira sai ka ga abin da kake bukata layi tallahi to yanzu kar mu kai magana nan da nesa na gane ka na gano ka duk abin da ke cikin zan jawo ka da duk yadda za a yi haka eh ni na san kan ziyara an gama an gama an gama ni aikin ka ko ba kuɗi zan yi na zauna Kuna nan kalau? To lafiya dai. Ma ya mutan gidan? Eh duk ana nan, ana nan. Alhaji eh. in ce ko lafiya? Ito, amma dai ba kalau ba. Hmm. dama magana ne abun yake damun a ce bari zo in sanar da ke. A ce tana zaman matata. Hmm? Matata ce. amma a ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji dan Allah dan annabi kai hakuri kai hakuri kuma Allah ya yarda zan je in same ta har gida ba komai ba komai Allah ya yi to madal Allah ya yi dan abin nan a kai haba ah, haba haba kullun a haka a haba alhaji to kuma Allah na duba to to Allah ya saka da Allah ya saka da idan an zo an ka canji babu komai to Allah ya yi zan zo in Allah ya yi madalla an gode Allah ya rufa Allah ya rufa asiri jama'a Ka gaida gida, ke na so ka gaida Wato shi ne ya sa na ce bari na zo da kaina. Na nuna kaina mai magana da ya dace. Wannan haka yake. Saboda yarinya dai mun gani muna da bukata. kuma in muna bukatan wani abu a gaskiyan abu duk wani abu da muka tara ba bakin kawai yake ba wa Allah gaskiya ne to amma babban magana a nan gurin ya kasance a ɗan wa yarinyan barki da kwashe-kwashe daga na gane irin yara-yaran nan na zamani. <laughs> Ai babu kowa sai wani yaro da yake zuwa daga nan yamma. Shi kaɗai ne yake zuwa. To, to, to, eh, to, to, to, shi To ni yanzu abin nake so a yi. Na zo kuma yin za a yi. An Allah ya da alhaji. Wannan ai ba komai. Insha Allah. Na ce to yarinya kuma ƙara ɗan tsaurara fata. Haka yi. Saboda ɗebe-ɗebe. A'a. Da wannan ya zo wanda ya zo kaga kamar ni dai a ce na zo nan an abin na haka Ah, sai goro. A ah, ah, kai eh. kai kai. Haba alhaji. Eh, menene wannan? Kai kai. Wannan abin da na baya so man na dai fara baki ne. Allah A kuma kwantar da hankali duk yadda za a a sa ni ne dai kawai ni ne. To da lafi Ni ne. Eh. da lafi. Babu Allah. Allah ya yi ba. Na gode. Na gode. Eh. Na gode. Yau ma da lafi. da lafi. saka da alheri. A gaida lafiya. Yau lafiya. wallahi delu wani alhaji ne zan ce yana son mutum mai mutunci mai daraja ba ki je kina ta abu a dandali ba in dai haka ne gaskiya a maida masa kuɗin sa saboda ina jiya wulakancin da nan gaba zai mana gaskiya ka ba delu wani irin wulakanci zai mana mutumin da ya zo ya ce yana son ki har ya ɗauki alheri ibada kuma ki ce zai wulakanta mu to kina da wani ne kuma abin da kika riga kika sani kuma ba sai na faɗa miki ba kin san ni ga wanda nake so ni fa shi ne fa saurayi na wai eh, gali dan gidan malam dalha da ku haɗa shi a dandali shi shi nan da garin sarkin fawa kuma sai miya ta hau zaki ah. Gari shi ne ke so kawai, ni da masa kudinsa. Ba zan mayar ba. 이거 두개 Ki riƙe da kyau, wa ke wulakata kuɗi ya galalar haka zaki basu? kofar gida wurin wa Muhammad Gali ne ya zo. Da Lelu, Ita su ki haɗa hankalin ki wuri guda. Sami wata magana da ni da Lelu, ina so ki sani ba mu da wani sauran gata a garin don haka ba kya bukatar wani sanar da ke don ki da bakin sani tun farko sanin kanki ne tun su mai kanki duniya ta zama mana sabuwa a gare mu ki fahimci manufa da yi ba na so cusa miki wani abu a cikin rayuwa kina da haƙƙi kamar nema yadda nake da shi a kanki mu tare mu rufa kan asiri matukar da wannan bakin takaicin yake faruwa a kanmu ko na samun ɗanjin ziyara ƙasa mai tsarki ko na samu na ga 'yan uwana idan na je ƙasa mai tsarki a cikinsu akwai wacce sanin ta sai yake amfani a gurin shi 对，两安的，两安的，就是他们两个。 Hello, Na Daman na samu sako ne. Kina son gani na shi ne ce bari mu zo tare. Haka yake. Abin da yasa na ce ku saboda na san tsakanin saboda kuma karkuwa an muku dai abin na na shi ya sa wannan gaskiya ne ina idan dai har kana son jeru to ina so ku fito nan da mako guda kuma saboda ni ma na gaskiya kana kawai ina so in je in gari Bakir take ba iya, amma me zai hana a tsara abin yadda zai tafi? ba cin gaggawa haka ba ina so ya turo iyayensa nan da mako biyu a saka rana ƙarshen watan nan daman ba wani abu ne kin san birnin da nake zuwa karatu nake zuwa yi ba aiki ba kuma kin ga yanzu da rani ne babu ruwa ballanta na in sa rage idan na je gona dan abin da na samu ko za a yi auren nan da shi dama za a dan bari zuwa ko damuna ta zo kafin nan na dan samu wani abu a hannuna Ina, ba zai yiwu ba, da sake an ba mai kaza kai. Ai dama so miki sai ya gama makaranta sai mu zo a kullum da za a yi. Dama haka suka tsara shi ne. Sai dai ya je mu wata ya Amma ba ta ba. Daga nan zuwa ƙarshen wata. Za ku isa shi. kyauta mana ba da wannan an irin su ne suke janyo mana zafi gaskiya matan nan ba ni tsammanin za ta yi haka amma in ban da amma haka me ne ta tsaye a cikin wannan al'amarin wallahi ba zan yi haƙuri ba saboda ba gaskiya aka to ya za ka yi ɗatta ce ba tana da iko akan tafiyar da kowane mahaluki a duniya Ina me yasa ba ta abin ta hanyar da ya dace ba idan aka yi al'akari ba da nasarar da yake samu ta karatun sa ina hango alhairai da yawa ta hanyar karatun muhammadu dani abin da nake gani mu shi da allah sai dai a fara domin allah ya amsa mana addu'a wannan kaddara ce zo mu kina nufin da ya haƙuri kenan haƙurinka ba yana nufin cewa ka rasa wannan al'amari ba domin duk mai tare da duk mai haƙuri yana tare da rahama ka yi haƙuri gami da riƙon gaskiya Kina nan da Kai haƙuri Muhammad Gadi. Wallahi Allah ban san lokacin da ta je ta yi maka hakan ba. Inda ina da masaniya akan hakan da na iya kokari na don hakan kai ya faru. Jima na delu. Ba ki da wata magana da za ki gaya da za ta gamsar da ni. Me kake nufi? Abin da nake nufi shine ya kamata ki sanar da ni duk wata matsala da ka iya tasowa nan gaba. ya kamata ka fahimce ni wallahi ba ni da wani kada abu tsakan duk wani hukunci da mahaifiyata za ta yanke akan neman haka haka magana ke take dai kuma shi ma bacin rai ne tsashe aba haruna ya kamata ka sani tun wani zamani aka daina auren dole ballantana ta ce auren dole aka mata kawai ita take ba da goyon baya ake duk abin da aka gada ma. Jimana, ya kamata ki adana kalamanki saboda idan tsoho ya zo da daddare ki san me za ki gaya mai kar ya zo ki rasa me za ki gaya mai. Haba gani, bai kamata a ce kai mata haka. Tunda idan mun bi wannan abun a nutsi, za mu gane inda matsalar ta Ki je gida, Allah ya kai mu gobe za mu haɗa. kai ya kamata ka yi ka san inda matsalar ne amma sai idan ka yi yake da mutane da na zo duniya na ba. Manta da wannan maganar yanzu. Kar ki manta ba haushe ya ce a bar tuna Ni abin da nake so da ke kawai mu yi magana auren mu Gadi, Gaɗi, kana so ka ce mu yanzu kana so ne Ni ziyana in ce ina son ki daidai. Ina son ki daidai. Kuma ba zan rabu da ba. in kana so ka faɗa min kuma har yanzu kana kan bakan za ka iya aure na har yanzu ina kan baka kuma ina son in gaya miki zan kasance da ke rai da mutum. ina ƙara shaida miki delu ina tare da ki kuma ba zan taɓa rabuwa da ke an yi dariya mana delu ko ke ba sarkin sa na ji daɗi gudu samun dama tsayuwa ma samun dama dan kin ya ce zai ɗauka miki ruwan shine kika tsaya kike ta mutane iya yi <laughs> karkarar nan ba wanda za a ce ina soyayya ina ta ta alhaji ka kashe ta ta mutu ba alhaji ba gara ba kowa ya huta ya kashe ta koyo nura haruna ya kashe ta la ilaha illallah koyo la ilaha ta mutu an tabbata ta mutu ta mutu alhaji to shikenan kowa ma ya huta dariya ta tsada ruwan ido kowa ya rasa kowa ya rasa ta mutu ta mutu mana alhaji na sani ka kashe ta ba alhaji alhaji alhaji ka kashe ta ba alhaji alhaji aikin banza aikin waje kuke yi alhaji ka kashe ta ba ka kashe ta ya ka ku tara ka mana wai gali me ya faru me ke damun ka me ya faru maman gali ba komai ya za ka ce ba komai ji wannan uban tsallan da kai kuma kana cewa ba komai kalli uban tsallan da kai a nan gurin ba na ce ma ba komai kin gani ba wani abu bane ina da alhajin nan da muka haɗe shi yanzu shi da budurgen nan kawai sai na ga ya taho da adda kin ga uban saran da ya kawo min kuwa kaga <coughs> ni sauri mu bar wurin nan gwara mu tafi da har muka ga wannan mugun ba mu san me yake da niyan yi ni wallahi an abin da yake damuna a cikin gidan nan wallahi wannan mummunan halayen na dan kin son zaman lafiya kullum ba ka san a zauna lafiya a cikin gidan to shi wanda muke wai na kafa miki kusa ne a kafanki a gidan ko majalis sarki, ko na daure ki ne a gidan na ce karki karki tafi ai ke zauna kiya ba ko ki ki zauna to da zaka gaya mun haka ai kai kanka ka san cewa wallahi ba dan yata ba babu abin da zai kai ni zama da kai a cikin gidan nan me a cikin gidan naka banda gori da wulakanci hmm? wai shin nan da ke ɗaya kika zo aya da kika same ta ka iya faɗa ke ba wani iya faɗa bane bari ga mu zo ba wata wacce da ta mutu ki dawo Sannu. Sannu ku da huta. Yawa sannu. ne ku huta. Ai dan biki kisa abin da baban nan naki yake ciki ba. Wai aure zai yi. To mai me aibin shi dan ya ce zai ƙara aure? Inda musulunci ta yadda. Kawai mu dai mai fatan Allah sa yarinyar ta zo da alheri. Yawa! To kin ji. <laughs> yawwa. Gaya mata dai ta yi. Kin ji daga bakin yarki. eh ya ce a wurin ki amma ta fi ki kwakwalwa da tunani da hangen nisa shi yasa kullum nake so ta zauna kusa da ni kin fi son ubanki kenan da ni kin fi son ubanki da ni kenan da yadda kika zo kenan ya kawo miki wata uwar ki zauna da ita tunda ni ba ta son gani na a gidan ba da da ba hada ba menene miki maganin ta na san ban rasa komai daga gare ka ba sai dai daga waje wani abin tana neman gagara ta to wani damu ko wani abu kada ya dame ki ina son ki gaya mana cikin abokan hudun ki ne a can wurin makaranta ne a inda kike tafi ne ki gaya mana shi a yi miki maganin abu. allah ya maki maganin abu. abba haɗuwata da wani saurayi a makarantar ya hana ni rawan gaban hansi na yi kokarin na ga sansa bai samu gurbi a cikin zuciyata ba amma abin ya ci tura sai dai kuma wani abin haushin bai ma damu da ni ba sai wata 'yar ƙauye can irinsa yake so na yi ƙoƙarin na rabu da shi amma na ƙasa shi kaɗai yake cin min tuwo a kwarya abba sannan na bi duk wata hanya da nake ganin zan same shi sai dai hakan bai samu ba abba zuciyata ta damu da shi abba na san kai kaɗi za ka iya maganta wannan abu don na san kana da dukiya sannan kuma kana da zuciya ne to shin shi wannan yaro wani gari yake kuma wane ne ubansa mu haka za mu bi ta haka za mu yi aikin mu haka za mu mu ci yaƙi sunan gali sunan mahaifinsa tsala a ƙauyen yan yake kuma ban san wane ne hakikanin yayansa ba shi ma ƙauye kuma talaka yanzu akan wannan zaki zaki na ta wani bata lokacin ki akan talaka kai da ba ta kyaure ba Abba. don Allah karfa mu asiri shine zaɓin zuciyarta. Ke sai ki makale akan abu guda ɗaya kira ta magana. Shin ba za ki saurare ni ba? Ba na mutu wanda ya bi shi cancanta ba? Wanda za ki aura? Ko da ki dushe ki ɗari ne shi ma ɗan ƙauye ne. Sai dai kuma shi yana da ɗan wayewa fiye da wannan ɗin yadda kike gaya mu. Ba haka na so ba abba. Amma ba komai. Idan kai ka fi ni sanin abin da ya dace da ni. alhamdulillah to amma ina ganin ai ba mu da nisa da su da irin yadda za a yi za a yi kusa da wata gobe kin ji ko ta ka zan da ita yau gaskiyar nufi aba mata na gaskiyar nufi aba mata na gaskiyar nufi aba mata na idan ta kan yi dillin haka kaunar muke gane yadda dillin ta kan yi dillin gaskiyar nufi fahimtar ku duka casha a mu.